الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين شيء قبل من أن من نصحي البخاري هنا تكين كتاب العقيمة هنا بابنا سند ديار باب الأكل مع الحاج يومنا 28 وطن المحرم hijira da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam a dubu daya da dari uku shekara arba'in da takwas wanda ya daidai da dubu biyu da ishirin da shidda miladiyya haihuwar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yau muna sha hudu ga watan bakwai a wannan bai da imam bukhari rahimahullah ya tsaka akul ma al-hajj wato ci tare da ɗan hidima wanda an kasa ya dafa abinci wanda ya dafa abinci wanda ya ɗawainiyarsa wannan ana yin haka saboda nuhin wato kore girman sallallahu alaihi salama ya kalli haka nan domin tawadu حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعوبة عن محمد هو ابن زياد قال سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ناجى أبا هريرة يا فلا ياتي دقى النبي صلى الله عليه وسلم ياتي النبي ياتي إذا أتى أحدكم خادمه بالعام وإن لم يجلسه معه na wulhu akalatan aw akalatayn aw luqumatan aw luqmatayn fa innahu waliya harahu wa ilajahu annabi sallallahu alaihi wasallam yana falastiwa idan dayan ku hadimin su ya mai da abincinsa fa in lam yajlisu in bai zauna da shi su ci ta ci ba ma a hutare to hole na wuri ya ɗiba ya ba shi akalatan ci ɗaya au akalatan ko ci biyu au lukumatan ko loma ɗaya au lukumatan ko loma biyu domin shi hadimi fa innahu waliya shi ya jibinci har rahu zahin abincin nan wajen dahuwa wakacin huwa shi ya gamu da abin da ya gamu da shi na zafi kuma wakacin da ana son a samu abin da za a dahawa ala wato shi ya sa abin da ya haɗu da shi shi ake nan wa'ilajen don haka shi ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya wannan magana game da matsala hadin idan kana tare da mutum yana maka ɗawainiya to abin da aka ce ana iya muhun bin matar imun ku ciyar da su abin da kuke ci wannan hadisi na gwada ilzamin bin mu'akalatul khadim wato lizimtawa da ci tare da ɗan hidima in ji ma'aiki sallallahu alaihi wasallam don haka a mabuta ilimi suna faɗar cewa hadimi wajibi na a ciyar da shi daga mahirin jaya abinci wanda ake ci tare da shi ga wannan gari kuma a yi mai sutura kuma ya kamata in za a yi shi sayidi ya yi mai wanda ya dace da irin wanda ya kai in ba ya zanta da abita kai ko'ina ba Allah gane da mu babu ɗa'imu shakiri misali sa'imu sabir wannan tarjama ta wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama a wata riwaya ta abi huraira yace inna lid-da'imi shakil min al-ajri mithl ma lis-sa'im sabir wannan shi abinda imam buhari tarjama sai ce fihi ana abi huraira ta annabi cikin sa daga abi huraira daga manzon Allah a nan in muka duba an kwadaitar akan godiya ga Allah bisa ga duk ni'imar da ya gare ka domin wannan bai keɓanta ga ni'imar ci ba kuma a tarjama tara gwada wato Algariyar shakir wal faqiru sabir wa annahu ma da wanda a mawadaci wanda an mai godiya da wanda a talata wanda an mai hankuri wajen samun lada al'amarin sudana don haka ana buƙatar godiya ga al'amarin da Allah ya yi maka ko ba a buƙatar batubutunci ga abin da Allah ya basuwa a gode mai ya daɗa Allah ka ba mu ikon gode ma باب الرجل يدعى إلى لعام فيقول هذا مئي wannan babu abin da yake kira ko abin da yake sanar da muwa idan an hakira mutum zuwa ga abinci wani ya biyo shi to ya haɗa ma mai abincin na ha za mai wanga yana tare da ni domin a bashe shigo ciki wa ƙara anasun إذا ذهلت على مسلم لا يتهم فقل من دعامه وشرب من شرابه idan musulmi ya kira ka kuma ka karba makira ne ka shiga gida ne ko shirayi ne ko kuma inda yake da shiri wanda ya shirya ma'adaba kuma musulmi nan la hamu ba a tuhumtarsa gaba ka abinci mara kyau ko kuma ba a tumta saga dukiyarsa ba a tumta saga rashin musuluncinsa to in ya kawo ma abinci fa kul ci min da abincinsa wa sharab ka sha min sharabi abin shansa wannan shi abin da Anas ya faɗa حدثنا عبد الله بن ابي الاسود حدثنا ابو اسامه حدثنا عامش حدثنا شقيق حدثنا ابو مسعود الانصاري قال قال رجل من الانصار wani namiji daga cikin mutanen madina ya zamo yukanna a ba ana mai kinaya ana ce mai a ba din wa kana lahu gulamul laham yana da yaro wanda an mai sana'ar nama yana sana'a bin nan tsawa fatan nabi sallallahu alaihi wasallam huwa fi ashabihi sai a ba shi ya zo manzon Allah manzon Allah na cikin sabansa fa arafa al-ju'a fi wajhi an-nabi sallallahu alaihi wasallam sai ya fahimci yunwa a cikin huskan manzon Allah wannan ya nuna ana hukunci da dubin kalina fa zahaba ila gulamin laham ila gulamihi al-laham abashu ayi sai inda yaronsa mai sana'ar nama faƙali isna ali du'ayyiman ya kafi hamsata la'alli a da'un nabi sallallahu alaihi wasallam khamisa hamsata yace ka shirya min abinci wanda yana isa mutum biyar domin ni ina so in kira manzon Allah shi a ɗayan na biyar fasana alahu du'ayyi ya aiwata mai du'ayyiman da abinci kaɗan sun ba ta hu sai ne zo mishi wadda ahu ya kira shi shi annabi sallallahu alaihi wasallam wa tabi'ahum rajulun sai wani miji ya tashi biyu su fa qala nabi sallallahu alaihi wasallam ya aba shu'ay annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya kai aba shu'ay inna rajulan tabi'ana wannan namiji gashi ya biyo mu fa shi in shi ta in so azinta lahu kai mai izini ya shigo wa in shi ta in tarakta hu ka bar shi qala la bal azintu lahu a manzo Allah la ya mai izini ya shiga wannan ya nuna kenan idan aka kira wani ko cikin shugabanni ko a kira wani wanda aka tare da wasu jama'a idan wani wanda bai cikin da awaye bi shi to kai ji komi don wanda a yi kira ya ce a ba da wani ba babu komi sai to don haka ga wanga ya bi manzon Allah manzon Allah ya ce ma wanda ya kira to ga wani ya biyo mu wanda bai cikin tsari in ka so ya shiga in ka so ya koma to wannan kuma ya ce mai babu komai shiga don haka in ya shiga ya an kawo abinci ba sai ya tambayi shi ba wurin cin abinci domin an yarda mai Allah ya gane da mu babu da za a sha'u, fala ya ajal an asha'i wato wannan tarjama abinda an muradi gare ta in aka kawo kalaci abincin dare to kuma ga wakacin sallah yayi to shi wannan da adda abincin karshi gaggawa ya bar abincinsa kashi gaggawa ya bar abincinsa wannan shi abin da ake magana kan sallah ta Jami. anas ya rawaito hadisi da lafzi gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idza qadima al-asha fabda'u bihi qabla an tusallu salat an tusallu salat al-maghrib wala ta'jalu an an asha'ikum wato bi'a kawo abincin dare to ku fara da shi ku ci tukwan gabanin ku yi sallah sallami sallan magariba kaf ku yi gaggawa ga sallah ku bar abincin ku, domin zai sanyaya ko kuma za a samu wata matsala ibn umara ya ce za wa bi al'asha a hadukum ko ƙimar salatu fabla ubi al'asha wala ya ajal hatta ya burga minhu idan aka kama ɗayanku abinci sai an ka tsaye da sallah an ka iqama to ku fara da kalaci kada ya gaugawa sai ya ƙare wannan duka dai abin da ke gwadawa idan mutum yana jin yunwa aka kawo abinci yabba abinci sai yana sallah to tunani ne ba ga sallah yake ba don haka ya farraka wato tunaninsa don haka kullum abin da ka sa mutum ya tsaya shi ake yi to bari mu je حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن ظهري قال وقال ليس حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني جعفر بن عمرو بن أمية أن أباه عمرو بن أمية أخبره أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة سياق منظوم الله yana hizga daga kamfanin akwai a fiye da hannunsa kwadu iya irin sola sai a jira sola fa alƙaha sai jiwa da wannan kafaɗa ta akuya wasu ki ne jiwa da yuka Allah ti kana ya tazu bi hawa da zai na hasga da ita sun maƙamu fa salla wa lam yatawadda annabi ta ya salla bai sake rola ba wani abin da ke nunawa kenan gashi an yi kira ga abinci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta abincin nan kuma aka yi abin nan na sallah an kai kiran sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aje yuga ya aje nama ya ce bai saki alwala bai kurkur baki yazo an kai sallah wannan ya nuna kenan ana gabatar da abinci gabanin ayi sallah ko dai a kare a ce ayi ko kuma ya wato an jinkirta sallah a ci abinci don haka hadisin aisha da abdullahi dan umar barin gaggawa zuwa ga sallah gabanin abinci ba akan wajibi yake ba akan mustahabi حدثنا معلى بن عاصم حدثنا وحيد عن ايوب عن ابي قلابه عن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا وضع العشاء وقيمه الصلاه فابدؤوا بالعشاء manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya an ka aje kalaci an ka yi kama sallah to ku yi fara da kalaci gabanin sallah wannan duka mun ji kamar yadda yake don haka an ce abdullahi dan umar daga ayub da ya samu wannan riwaya ya yi kalaci dan umar wani dare yana jin al liman ya tsaya sai da ya gama cin abincinsa don haka wato in wakaci ya yi ga yunwa ana ji ga abinci to a fara cin abinci wata kurahu salatu halin ju an karhanci yin tsalla wakacin da ana jin yunwa a bari a kore ta sannan abin nan wa an ayuba an lafi an umar ibn umar a sha marratan abdullahi Ɗan umar ya taɓa kalacin dare wata rana ko ya sama qira'atul imam yana jin karatun liman bai gwabci ba don haka kalaci da wanda ake jin wa da dare manyan manyan kaya ne حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سوياد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء idan aka iqama sallah kuma ga abinci an kawo fabda ubil asha ku fara da abincin nan kalatin nan inji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa وهيب ويحيى da سعيد Shami هشام اذا Al العشاء idan an kaji kalaci babu qaulin lahi ta'ala wa idza al'aytum fantashu wannan ƙauri na ubangiji ya magana cewa idan kuka ji to kowa ce ma'ana ku tashi wannan aya ta ji da lokacin hija wani lokacin shamaki annabi sallallahu alaihi wasallam ya wayo sahihan arusa bi zaina. haddathani abdullah ibn muhammad haddathana yaqub ibn ibrahim qala haddathani abi an salih an ibn shahab alla ala san qala ala a'lamu an-nas bil hijab alas ya ce ni ne kowa sani da matsalar kuble matsalar hijab abin nan a tsari duk da aya ta kuble na kowa sanin wani. ya ce kana ubayu da ka'ab ya tsari ni an ubayu dan ka'ab yana tambayar sai na alas daga maganar kuble ya ce a tsibaha a rasulullah sallallahu alaihi zuwa Allah ya wasahiya a rusan yana an gobe zai ba da zainab bint Wakana wa kana tazawwaja habil madina annabi ya zan ya aure zainab a madina fada'an nasa ila da'ami annabi ya kira mutane zuwa ga abincin zainab wato abinci na na walima ba da tifa'in nahar bayan rana ta dau huku fajalasa rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi ya zauna wajalasa ma'ahu rijalun mazaje sun zo tare da manzon Allah ba da ma kamar kawun bayan mutane sun tashi hatta kamar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam har tsawo ya zama ya tsawo manzon Allah ya tashi Fama sha ya yi tafi ana zai ce wa mashe kuma a Husainin bishi mun ka sai tafi hatta balaga sai da ya kai babu hujurati Aisha bakin walo sai da Aisha summa zanna annahun haraju sannan annabi ya dan manu sun hita Fara faraja'atu ma'ahu ridda ta da shiya fa zahum julusun suna nan zamni makanahum bagiran fara ja'a annabi ko koma wa wuta ne a ni ko koma ta da a hatta gaba babu hujjar da Aisha sai da ya kai kowa da Aisha fara ja'a ya dawo wa raja'atu ma'ahu ridda ta da shi fa hun mutanen ga karkabu sun tashi wa jaraba baini wa bainahu sitran sai annabi ya kula bulan kowa yana da cikina da waje wa unzila alhijab ya saukar da ayatul jabi. wannan ya nuna alar na da masaniya ga abin da shahi shamaki kuma aya ta jida wato akan hijabi kuma ta ji da dalilin waɗannan mutanen da sun kai istinafi sun ka nace ga zama annabi sallallahu alaihi Salama ya gwada musu su dan daddaka amma ba su daddaka ba sai da ya maya duk sai ga ta uku sun ka tashi wannan ya nuna naciyarsu da zama manzon rahama sallallahu alaihi wasallam Allah ya gane da mu wannan shi a abin da an ka ji suwa na shamaki bismillah rahman rahim da suna Allah mai rahama mai jinkai kitabul aqiqa littafi kenan na abin da shahi aqiqa dabbar da ake yankawa ta suna na zana suna ana kiranta aqiqa don haka lugatul arabi muttasila muqtabilatin lil ma'ani mukhtalifa ana kiranta aqiqa ana kiran gashin kan yaro aqiqa ana kiran abin da an ka aiwata wannan rana ana kira ne aqiqa to amma nan kitabul aqiqati aqiqa dabba ce wadda ake yankawa a ranar bakwai ga haihuwar yaro don haka ala ce mata aqiqa babu tazmiyatil mawlud gadata yulad liman lam yuqa'an wa tahniki wannan babu abin da ke karantar da muwa ambata ma dan da an ka haifa sunanai ranar da an ka haifai ga wanda ba a da ikon yi mai yanka mai dabba suna da kuma yi mata haniki wanda ake yi da ɗan da binu ko abin nan a nan da wannan malamai suka yi magana tunda aka ce wato tazmiyatul mawlud daga data yuladu liman lam an kenan liman lam an? in muka dubi wannan matsala kenan ita dabba suna ana ambata sunanta ranar bakwai ga haihuwa yaro idan uba ne bai da hali ko ko ba zai yi ba turar da an kai ma ya samu shi ambata mai suna ne don haka in muka duba a wanda ba adaniya a zana ma a yanka ma dabba babu wani abin da a ƙudu ne mai jinkiri ba za a jinkirta ambata mai suna ba kamar yadda ya auko kissa Ibrahim bin Abi Musa Ibrahim bin Abi Musa da Abdullahi bin Abi Dalha da Ibrahim bin Nabi sallallahu alaihi wasallam da Abdullahi bin Zubair waɗanga ba a taɓa samun hadisi cewa an yanka musu dabba ba ɗayan waɗanda guda da mun ka ambata guda hudu to lam yunqal an annahu aqan wahidin minhum don haka wanda ya yanka dabba suna to ya jinkirta har na bakwai kamar da hadisan da Allah wannan magana suna zuwa Allah ya gane da mu to kuma idan muka duba wasu malamai suna wajabta yanka dabba suna ko suna cewa suna ta amma istidlalin da malamai suka yi na mahi yawan malamai cewa wato illam yu'aqqanhu illam yu'aqqanhu wannan yana ishara zuwa ga cewa aqida la tajibu yanka dabba suna ba ta wajaba ba imamu shafi'i ya ce an samu mutane guda biyu na malamai sun faifayi a guda ya ce yanka dabba suna bida guda kuma ya ce wajibata ita ta sun haifayi don haka wanda ya ce wajibata laisu bin sa'adu don haka an samu wannan amma sun ce a'a abi dawo da zahiri yana ce abu dawo da zahiri ba zai inganta ba domin abu dawo da zahiri ƙasa yake ga imamu shafi'i ga wakaci don ranar da duk imamu shafi'i allah ya mai cikawa abu dawud zahiri shekara ta hudu duniya wanda imam shafi ya rasu abu dawud zahiri shekara ta hudu duniya don haka ga bayan magana da shi don sannan bai kai ahadi ba Allah ya gane da mu hmm. a hadisai sun yi maganganu akan ya akan yanka dabba ranar bakwai kuma wasu ma suna magana akan ambatonta aqiqa sai dai ake mata nusuk Allah ya gane da mu haddathani sahabu min nafsi haddathana abu usama qala haddathani buraidu an abi burdata an abi musa radiyallahu anhu qala wulida li gulamun an haihuwa mini yaro yaro aka haihuwa mini in ji shi fa ataitu bihi nabiyya sai na zo ma annabi sallallahu alaihi wasallam da shi wasan mahu ibrahim annabi ambata mai suna ibrahim wa annaka mai ta niki bi tabarkin da dabino wa da'alahu bil baraka annabi mai addu'a da albarka wa dafa'ahu ilai ya kunce tungulo zuwa garan akbara walada musa wannan yaro shine mahi girma daga cikin ƴaƴan abi musa abi musul ashari saboda haka a nan kun akwai alamar ba abin da za a yanka mai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata mai suna kuma mai taniki don haka nan ya gwada tajilu tasmiyatul mawlud wala yuntazir biha ila sabi' in lam yuqal kuma idan muka duba hadisan da suka yi magana akan wato ambatawa na cewa ambata ma yaro suna ranar bakwai to hadisan sun yi kara kai na da yawa domin sai da aisha ta ce aka rasulullah sallallahu alaihi wasallam an hasani wal husaini yau masabi'in wasan mahuma kenan wasan maha ya yanka ma hassan da husaini ranar bakwai kuma ya ambata mu suna kuma in muka zo da hadisin um, abin nan amurmul shu'ai daga babansa da kakansa yace amara ni rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da tasmiyatu al-mawlud li tabi'i annabi ya umurci ne an bata ma yaro da an kaiwa suna ranar bakwai kuma in aka zo ga abin da shahi sunna an ce abu bakwai suna daga cikin sunna wajen yaro abubuwa bakwai sunna na ga yaro na ɗai a ambata mai suna yau misali sunna sannan a wayuktalu a yi mai kaciya idan an samu abin da ka sa a yi suna na a gudda ƙazamta daga jiki ne wannan tsoron da sauransu suna na ko ya an kayan mai ƙazamta daga jiki na gudda ita kuma a hule kunnuwansa domin a yi wurin saɗan kulli in mace da yau misali suna na hudu kenan sannan a yanka mai suna a dabba suna yau misali sannan a aske kansa a kwakwaba da turare ga kansa bayan an ɗaya da aƙiƙaƙi wato gashin zanen sunansa suna sannan a yi sadaka da awon gashin kai na yi zinari ko ba a jinjina nauyinta a ba da zinari ko a ba da azurwa madadin gashin sai a sa kuɗi wata raja hmm. Allah gane da mu hmm. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن هشام عن ابي عن عائشه رضي الله عنها قالت اتي النبي صلى الله عليه وسلم an zo ma annabi da yaro ya ko wanda yake mai taniki fa bala alaihi sai yaro ya boli ga manzon Allah wa atabahu ma annabi ya bima wannan bolin na yaron da ruwa don haka akwai abin da ya kawo matsalar sanin an haihu da kuma wato shi da haihuwa a wannan lokaci lokacin da aka zo madina wakacin da muhajirai suka zo madina tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun zauna awal lokaci ba a haihuwa gare su har an dora cewa hudiyawa sun sirje su ba za su haihu ba wannan magana ta yawata sai zama farkon wanda an wa bayan hijira abdullahi ibn zubair an zo an faɗa musulmi cewa an hayi abdullahi ibn zubair sai musulmi sun kai kabbara takabira ta hakar tajjal madina da takabira sai da madina ta girgiza da kabbara saboda an karya lagon walancan makiya masu wani ba za a haihu ba don haka ashe kenan wannan shine wanda an ka fara haiku an ka fara haihuwa a nan ba haihuwa a ƙuba ba madina na haddasana isi ya ƙubi nasu haddasana abu usama haddasana ya sha ƙubi na ƙurwa a nabihi an asama binta abi baka radiyallahu anhuma an hamalat bi abdullahi bin zubair ita asama binta abi ta yi ciki da abdullahi ɗan zubair bi makata ƙalar mahalarci sai ne ta wa ana mutimmun wata na ya kai wanda ya kamata 'yan haihu fa a ataitu madina sai ni zo madina fa zalci ƙoba sai ni ji na quba huwa latu ji ƙoba sai ni haihu lan quba summa ataitu bi biyu rasulallah sai wasallam zo manzo Allah da shi ko wa za'atuhu fi hajri sai na aza shi a cikin katarar manzon Allah summa da abi tabaratan sai annabi kira da dabino wa mabagaha annabi dan tattauna ta summa tafala fi fi sai ya ɗan tofa miyan bakinsa masu daraja cikin bakinsa fa kana awwala shay'in kala jawfahu shi a farkon abin da shiga cikin cikinsa riqu rasulullahi min manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun ma'allaka hukun tabar sannan mai taniki da biyu sun ma da ala hutu annabi mai addu'a wa baraka yasa albarka alaihi gani shi wa kana awwala mauludin wulida bin islami shi a farkon abin haihuwa wannan an kawo cikin musulunci wa farihu bihi farhan sun yi farin ciki da shi farin ciki shadidan mai tsanani la'annahum qila lahum dan su an ce gare su innal yahuda ada saharatkum hudiya ta muku sihiri fala yuladu lakum ba wa gare sai ga an karya lagon wato su hudiyawa a tattauna da mila sai a sha'ani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 muna roƙon Allah ya saka malam da alkhairi Allah ya ba mu ikon aiki da abun da ake karantar da mu Allah ya samu hira wa'annan ayyuka a gidan aljanna kamar da aka saba ga tambayoyi kamar haka wannan daga jihar Kaduna ya ce yaro ne Allah ya masa rasuwa ya bar mahaifiyarsa da kuma 'yan uwansa shaƙiƙai da li'abbai ya ce da Allah malin ya za a raba wannan gadon nasa yaro ne Allah ya masa rasuwa hmm. ya bar mahaifiyarsa da 'yan uwansa shaƙiƙai da li'abbai hmm. na'am ‘yan uwansa shaƙiƙai da liabbai da uwa na'am bai da mata yaro ne o yaro ne sai mm. na uba ne babu shi babu uba to masu gado uwa ta yi da yan uwansa shakikai yan uwansu shakikai maza na zalla kuku maza da mata na kuku a mata na mm, bai bayyana ba bai bayani a daidai shi don a za a raba in eh, yan uwa na shaƙiƙai mata na to za a raba dukiyar nan shidda uwa za a bata guda domin ɗiyanta sun ƙididdigu sun wuce guda don haka sun tare ta ga sulusi ɗaya cikin uku sun ɗaɗɗaka sun kai ta ga ɗaya cikin shidda ‘yan uwa na suke kai mata sai a ba husulsani kashi biyu cikin uku don haka da an ka buga shidda an ka ba uwa guda sai a ba ‘yan uwa na suke kai mata kashi hudu na rage da sai a ba labai in koyar zama yan uwan shiga kai maza na to yan an haka shi da an ba uwa kashi guda yan uwa ne kai maza sai su kwashe saura duka da abai su kuma nan waya mutu in ko maza da mata na kan, don haka za a yi su kwashe su sai da su da junan su yi zakari abinda an ka ba namiji abinda an ka ba mace guda abinda abinda an ka ba mace alika ba namiji ga wannan kasar sun ka dauka Allah ya gane da mu wanda ya ce miji ne ya fada da matarsa ya ce ya buge mata baki ya fi suwa mata haƙori ya ce shi ne sai wasu suka ce ai fitan haƙori yana matsayin saki inda wa ya ce da wani malami ne ne gaskiyar wannan magana inda wa ƙaddara ta gitta da miji da mata sun yi fada alama tana gwada buge-buge sun kai don cewa hanyar buge mata haƙoƙi kenan ta raso shi ya mai da nushi sai buge mata baki to muƙaddara ba ta rama ba amma ya buge ta haurin ya fadi. abinda an nata in ba ta yi hankuri ta ta kotu a amsan mata hakkin kasuwa mata wuri wannan ba matsala na ba in ta yi kara ta an ka amsan mata ta, kuma shi riko hannunta su dawo gida miya bai taba arme ba magana cewa wannan sakina a'a sai in kara ta yi kotu ya buge ta kuma ta ɗauki wannan cutarwa to alƙali in ya ɗauki wannan cutarwa kamar ta ce to shi yana umarni ne da sake ta in bai saki ba ma alƙali na ya saka mai ita don yana cuta mata in ko har ya bari alƙali ya saki don yana cuta mata to ta kubce mai da ran nan ko yana son sayan kuma kula wuri don ba ina. Allah ya gane da mu ni ka ce wannan daga jihar kano ya ce mutum ne allah ya masa rasuwa ya bar kanwarsa wadda suke shakikiya da kuma kannan mahaifinsa da kuma ɗiyan yannansa ya ce malin ya za a raba wannan gadon nasu ya mutu ya bar kanwarsa shakikiya mm, da kannan mahaifinsa na da kuma ɗiyan yannansa ɗiyan yannansa mm. da ya bari maza na ko mata to shi ma bai bayyana ba domin da Allah ya sa ya mutu ya bar wasu ku? Kaunarsa shakikiya Kaunarsa shakikiya ya bar ɗiyan yannansa mm. da ƙannan mahaifinsa da ƙannan mahaifinsa to ƙaunarsa dai shaƙiƙiya tana son rabin dukiyar da bari ɗiyayyan nan sa in mata da maza na za su ɗoke wannan kayan su ce su yi lizzakari abinda an ka ba mace alinka mana abinda ya rage rabin nan in ko mata na ɗiyayyan nan sa akwai kofa ta cewa tunda mata na suna kamar matsayin wato ‘yar uwa mace bayan akwai ɗaya, amma dai a nan alama tana gwada maza da mata don haka su adda hakkin a ba su gado ba ƙannan ubansa ba don sun yi kusa ga magadi wabnu akhi shaqiq aula min ibn akhi al-ab wabnu akhi al-ab yahjubu amma li ko da uban su abu da suna sha makarci saboda haka masu gado kaula ta shi kaula ta shaqiqiya da diyan ya kuwan sa yannan su ce su masu gado ƴan uwa waɗanda an nan uba su ko sai su zama makoki na wannan ya ce a lokacin da Allah ya makakansu rasuwa haka da aka zo rabon gado tsakanin mahaifinsu da ƙannensa hmm. ya ce sai aka irin rabon gado nan da aka yi da <laughs> na babba ya kwashe kaso mai yawa hmm. ya ce kuma haka aka yi sai zan mahaifinsu ya kwashe gonaki da yawa fiye da na kannan da tare da sauran magada ya ce yanzu Allah ya yi shi mahaifin nasu rasuwa ya ce to shi a matsayin shi na babban ɗansa hmm. ko ya samu ya kira wayancin kannan mahaifin domin kowa ya kawo abun da aka raba aka bashi domin a sake yin rabo daidai kamar da shari'a ta ce a yi ba tare da ya kira sauran kannansa magada ba ya ce shinkoko dole sai ya bi su ma sauran kannan magada ya gaya ma kowa sannan su amince a yi hakan ya ce domin yana son mahaifin shi ya samu sauki akan wannan rabon gadon da aka yi ya boban baɗa mai tausaya mai mahaifi ya baɗa wanda ke tausaya mishi don shi in gangama buge na to ɗane ba haka yake a dama akwai wannan bid'a da aka yi ƙasar nan istila'u kabilul warasa ala jami'i tarika idan aka mutu aka bar babban ɗa sai ce makallai dukiya dai ta uban muta yanzu kuma ni an matsayin uba sai ya zauna ga kayan nan abin da ya ga dama ya yi abin da ya ga dama a bari haƙin ya mutu sai kuma a sa wani kuma shi hau wannan shi na son kai to amma yanzu tun da allah ya sa su sun ce rabo sun kai to ni shawara ta da shi ba fasawa zai yi ga abin da ta san ba amma in za a yan abu ai mai umani waɗannan 'yan uwan uba ne da an ka yi rabu an ka ba su abinda bai kai kawo ba ubansu ya rike abu da an yawa kuma abubuwan ga an san su da su a daidai kira mista zai kira su in yana gani akwai turjiya ga 'yan uwa ne shi ce mutu maganar abin da sani kira ku kuna matsayin uwayenmu bisa gaskiya mun san mahaifinmu abinda an ka yi ya gwada muku girma muna sun kuto da magana ga a zo a gyara rabo wanda an kai kuma in za ku magana ga a tara mu da ni da kannaina da wadawa ku kuma kuto da an kai wannan shi da abba sai ce mun gamsu za mu gyara rabon nan domin mu doke mu mahaye mu kaya duk ɗan da Allah na ƙwarai bai cewa a ka doke mahaye ne kaya amma yanzu in shi ya tuntu da uwan zai ce a su gado abin sun gaga mai wansu nista shi shi da yana da rai bai ba su ba don haka wannan tunani da kai shi a daidai domin irin wancan bida ta muharama rike kayan gado a ba kowa nashi haƙƙi an ba an yamma wasu koko ba ba su ba babba ya zan shi na yi istila'i ga abubuwan nan bida ce muharama yana nan cikin iya usuna na mujaddadi Allah ya gane da mu na'am wanda ce da Allah malan a ja hankalin mutane a kan abin da ya shafi zumunta Ya ce saboda yanzu ka ga da an samu rabo kai ɗan kaɗan tsakanin 'yan uwa sai kaga shi kenan an yanke wannan ya yanke da wannan shi ma wannan ya yanke da wannan kuma har abun ya shafi 'ya'yansu ya ce da Allah mana a yi kira akan wannan matsalan to zumunta ai ba zaɓi na ba ga musulmi ya sadu da ita ba zaɓi ba ne dole na domin shi mutlakan duk wanda ya yanke zumunta shi ko Allah na yanke rahama ta gare shi lokacin da an ka halitta ta ta kuka malawakin sarki ce baki gamsu ba in sadar da rahama ta ga wanda sadar da ke in yanke rahama ta ga wanda ya yanke ki kowa ya san gaskiya sai dai mutum shi kiya dan uwanka ka san dan uwanka na mahaihinka ka san mahaihinka na kuma kowanne na da haƙƙin da ya kamata a bahi ga shari'a wani dan uwa ka kai wasu kaɗai gare shi ku gaisa ya isai bai bukatar wani abu gare ka wani ko ka kai wasu ka kai gare shi ka gaisai yana bukatar ka ɗauka sa hannun ka aljihu wani kuma aika gaisuwa ta isa wani sai da mu'amala yau da gobe kana zuwa shi na zuwa amma zumunta tilar na a sadu da ita inda akwai bukatar rahama Allah ta mana rahama na'am wannan ta ce shin ko tana iya ba mijinta shawara kuma ya ɗauka ya aiki da shawaran ta ce idan haka ne to Allah tana su ya kira ga maza da su rinka yin shawara da matansu a'a ƙwarai mace na ba mijinta shawara kuma shi ma yana bata amma da an ka ce kada ya zama matsayi ne na jagoran gida bai komi sai abin ta ce. wannan kan an yi baya ba zane an yi su amma mace na ba da shawara don wata mata tana da sikira wata kuma ta yi karatu ya yi ma ta da sanin addini to sai a ce shawarar ta tahi tana da bambanci da mijinta ai tun da tana da ilimin addini shi bai da shi kamata sai ba kowai abin san ba ba na ba tana ba da shawara ah? asiya bintu mazahib wakacin da ƙorama gidan fir'auna ta sai da annabi Musa cikin akwati wakacin da zabahi da suka zo su yanka annabi Musa Alayhi salam fir'auna bude idanu a yanke shi jariri na ta ciya, ah, la ta kasuru a sanya fa'ana au yadda ya wala ne don Allah bai amfani ta bai hmm. ta ta ƙorata ya nili wala shin shawara ta tabba wannan ba saraki ko ba shawara ba shawara hmm. to ka zauna kai da fi har aure hika kalmar shawara mace tana ba da shawara ga mijinta tana ba da shawara ga family ma na gida ana iya iske sama a karbi shawara ga ta balle wadda kila ta yi yan uwa shekaru da yawa ta gajiya ta ga yau mutane masu hikima ma abin sun kace shawara biyu in mace ta bashi su wajibi na a karba shawara biyu in tabbashi su wajibi na a karba ba wai an so a karba ba dare ya kala aka ji babban waje ba wani motsi mai tsanani bakin kowar gida ko abin da ka tashi ka ce bari ka sa su tura ka kaita ka ce ka ce ni ka kaita yanzu to ka bi ta. in ka saba yana yiwa wani abu shi faru sahiya ta waye abinda kakai na abuwa duka kaga gama za ka yi tuwa garka ilu za ka yi ta dogon ta kora ba su ce eh, tsaya bari ka karya kumallo a yi mata na ji ka ci abinci saka ce kai da Allah ina ta hmm. ana bin shawara wajibi na da shawara ta waɗanda don da an ka saba duk da waya wani abu ya faru ba saboda mace na ba da shawara a karba haka nan ita ma ta karbi shawara miji sannan wa miji shi a gaba aljalu qawwamuna ala nisa na'am wannan yace da hukuncin cin naman maciji a shari'a cin naman maciji ya halatta amma in ana iya yanke shi sannan kuma min sharri sun maha yanzu kuma ka an amince ma sharrin dahi ne in ba amince ma sharrin dahi ne ba ba a ci abin gabi sai an hala su an amince ma sharrin dahi ne sannan kuma an yanke shi taufa Thank <laughs> you. ai da waya ta fushi ta waya ta fushi sai da shahu ai kare bai kama maciji sai da shahu eh? a inda an yanki bari ko ta magana inda an yanki in kuma na daji na mai mitanta ya mai miki wurin harauta kamar yadda ka magana kare yanzu kare na fara bai ko kama mace yi ai ai turjiya aka yi shi tsaya can shi na fita shi ko tsaya da shi na kuma ba a farauta da musta kyanwa ita eh, na aika mashi Allah taimake mu. Amin. Mm. sai mai tambaya na ƙarshe na'am shi ne ke son ya fara sana'ar sayar da kwaɗi eh. ce shi ko sana'ar ta halatta to shi kwaɗo an yi magana akwai kwaɗo wanda ake ci akwai wanda agoba amma wani likita ya tambayi annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama akan kwado da suka san yawa cikin magani sai manzo Allah ya hanye kashi kwado to anan an ka samu wasu malamai suka ce tunda annabi ya hala kashe shi to kenan ba a ci wasu ko sun ka ce a ai hana a kashe shi ba shi hana fi ne ba ciwon ga zai kashe don sawa ga magani to wanda zai kashe don ya ciwa ai ko kaza ko wata dabba ta daji da gida inda don kashe tana banza ai haramun za a kashe su amma in ci za a yi an hana kashe ai kama yanka suka yi wannan hujja to a masamin malik dai a muktasar khalil shahi na takwas. ya yi magana cewa wal bahariyu walau ya tuhu bi barri dabbar da ata tudu mata ruwa halacce ɗahira ce ko da ko rayuwar ta tsawo tudu yi misali ce kattin sa wa bai kamar kado da kwaɗo ai karo na iya rayuwa tudu haka nan kwado na iya rayuwa tudu amma makoma suruwa. to in har ya halatta a ci shi to sana'a taifa wannan a masabin malik ya halatta a ci shi yana nan ga musa turhani shahi na takwas wancan hadisi wasu daga cikin manyan maluma limaman ilimin duniya sun ce hanin kashin da annabi ya hana ya hada da ci to tun da an ka ce wannan shi ko a annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-bahru duhuru ma'u wahillu mai tato kogi ruwanai, nai domin sun tambayi manzo Allah muna hawan teku amma muna zuwa da ƴan kaɗan nan ruwa masu daɗi ruwan teku a su da ƙarfi shi muna ishe ruwanmu masu daɗi mu ɗibi waɗanda masu ƙarfi mu yi alwala don sallah sai ce ai kogi ruwa ne masu tsarki na kuma halattaccen batacce ne na abin duk ya mutu cikin ruwa ya halatta ci shi in dai ɗan ruwa na a ah? kwado ba ruwa yake ba za ka shi ma a kuma insha Allah da akari da lokaci nan zamu dakata muna roƙon Allah ya saka malan da alkhairi da ƙarshe akwai ƴan uwa da suka aiko suna nema a taimaka musu da addu'a akwai marasa lafiya akwai masu bukatu daban-daban assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh da fatiha mai yawa annabi salati bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu